الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولنا درينا الخميس درين 22 ووزن الحجة hijira 1443 wanda ya dace da daren 21 ga watan julai da da biyu marratan ukra allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wani majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhul maqil da kuma ƙwa'ifa ba mu ba muna cikin babi za mu ce na wajibcin shafi tsalar ambaci mubtada ba tare da an ambaci kabar wajibcin rashin ambacin kabar a ta ya kabartoci guda hudu kamar da muka sani بسم الله الرحمن الرحيم وبعد لولا غالبا حق الخبر حتم وفي نفس يمين ضد تستقر اتباعا لفظ لولا أبسا غالبي من وجه شاب الخبر وفي نفس يمين رزقك حسنا كما abin da ya zo a matsayin nasti ga rantsuwa irin da an buka to wannan ƙa'ida ta tabbata ta shafi kawai shi ne mana zasu tafa wannan bigire biyu ke ba da laula idan mubtada ya zo a matsayin nassin khabar eh, idan mubtada ya zo a matsayin nassin rantsuwa bigire na biyu kenan bigire na uku wa ba da wawin ayyana mafhuma ma haka nan duk mubtada da zai zo bayan wau wau din nan kuma da ya kawo ma'anar ma ya wajabtar da ma'anar ma ma'a ake cewa ko kuma wau da ake kiranta wawun mu'iyya da sau aka duk mubtada da ya zo bayan wawun ma'iyya to za a sha ta sabar ɗinsa ya buga mana misali ya ce kamis bi kulli sami'in wa ma sana kullu sami'in wa ma sana waɗin nan ana kiran sawawun ma'ida ai kullu sani'in wa ma sana muktarinani ne an shafe shi shi ne kawai bigire na uku kenan bigire na hudu shi ne yake ɗauke da baitoci biyu wanda yake cewa wa qabla halin la yakunu khabara haka nan idan aka ambaci muktada sannan ya zamanto ga hali kabasin ya kamata a ce ya zo kafin hali to shi amma ya zamanto ba kabasin sai aka ambaci hali halin nan kuma babu ta yadda za a iya zamanto kabar na mubtada domin kabar na mubtada yana kunshi da ma'anar ba. shi ne mana wa ƙabla halin haka nan kabar ɗin da zai zo kafin ambatan hali shi ko halin ya zama to ba yadda za a yi a ɗauke shi a matsayin kabar na mubtada domin ba zai dace ya zama to sifa na mubtada da kan shi dawa ma'anar kabar sifa ce ga mubtada in ka ce fulanin jalisun fulanin ita ta zo jilisun واضح شنو معنى يكون خبرا عن الذي وتبذي شيء ونهاي بذي ان زمن تبي زمن تو خبر غيرنا مبتدا مبتدا الذي خبره قد امر وان اي خبر انسى خبر الناس اكتافي لبعض من خبر انسى مثال بربي العبد مصيره barbi al'abda shi ne mubtada barbi din barbi al'abda barbi din nan shi ne mubtada din ko barbi al'abda wannan jumla gaba daya ya ta maka mubtada musian shi ne hali to kaga kabar din yana nan kafin ambaci musi'a amma an shafe shi ne wa na usnura to a nan dole ne a shafi sabar domin asali kana cewa ne bari bil abda in kana musi'an ko iza kana musi'an ko bil abda ka'inun iza kana musi'an ko iz kana musi'an iza kana musi'an idan ya zama to in kana wani kan musamman iz kana kuma ai Bukuna da dabawa don ya kasance ne abin ya riga wuce zai zanto iska ita ga dama ka ce za ka kaddara barbiyal abda buhu iska mutiya abin da za ko ka ce bar buhu kamar mai kashi wannan kabar ne zama shi ne wasu mutsira amma kuma dole zaman an shafe shi ba za ka bayar da za ka ce barri al'abda iza kana musiyan a'a iza kana din wanda shine kabar wanda iza kana yana nufin ka'inun iza kana ko yana nufin barbi iza kana dole ne ka tarbe shi an fahimta misali na biyu shine wa atammu tabyini al-haqqa manodan bil hikam wa kan mutabini alhaqa wannan mutu mubtada Ka kaga dama ka cire wa kan din afal tabil ka ce tabini alhaqa har yanzu tabini mutu mubtada ina sabar ɗinsa. Ta sha da sabar sabar din shi ne ka'inun idza kana manudan bil to amma sai ka ce wa a kan nan a mafi cikan bayyanawa ta ga gaskiya ta ini yana kasancewa ne idan kana idan bayyanawar abin da ɗin ko kuma wannan hmm, gaskiya ta zama to manuɗan gaskiya ta zama to an rataya ta bilkisan da hikimomi tare da hikimomi aka bayar da gaskiya a nan da da ake wannan shi ne digiri na hudu mahalli na farko idan mubtada ya zo bayan laula mahalli na biyu idan mubtadan ya zamanto nassi ne na rantsuwa nassi na rantsuwa wadu mahalli na uku idan mubtada din nan ya zo bayan abin da ake kira sawawun ma'iya wanda da take wadda ta ɗaukaka ma'anar ma'a ma'a bigiran na hudu ya zamanto kabar din ya zo kafin hali halin da kuma ba zai inganta ya zamanto shi ne kabar ga muktada domin yanzu musiyar ne ba zai zamantowa kabar ga muktada ba domin muktada shi ne barbi shi kuma babu ba za ka sifanta shi da musi ba amma abdu za ka sifanta shi da musi isa ba za ka sifanta shi da mai ba da duka domin duka ai ba isa'a a'a wannan isa'a wanda ya tantance a masa duka ne yake isa ce mona na an fahimta to shi yasa aka ce idan hali ya zama so ba zai iya bai inganta ya zamanto a matsayin sifa abin nan kabar ba tun da dama shi ne zama kuma yana ɗauke da wannan sifa ba zai inganta ya zamanto kabar ga mubtada ba to a wannan lokaci kabar ɗin za a ɓoye shi amma yana nan cikin ƙwarwar barbi al'abda mafi'an ayu barbi al'abda ha'inun إذا كان مسيئا كائن إذ كان مسيئا هو ضرب الأبدى ضربه إذا كان مسيئا هو ضربه إذ كان مسيئا مثال نبيه وأتم تبيني الحق ما في اتكاب بيعنا واسا جدكيا منوطا ألوك عند جدكير ذات زمن سوء الراكات wato an kawatar da dalilan da hikimomi wani to na su ne bidiyoyi guda uku wani ƙarin bayani eh, to shi ne har mun karanta abin na farko ko ma a cikin na farko mun gama to shi ma bari mu bi ta hasil ma fi hadhihi al-abyat abin da ke cikin waɗannan baitoci dai guda nawa guda hudu da muka karanta annan sabar shi khabar yajib hasbuhu fi arba'ati mawadi yana zama wajibi a shafe shi a bigirori ɗaya mutu a bigirori ɗaya ɗaya farko al'awwal bigire na farko shine an yakuna khabaran li mubtada'in ba'da lawla ya zamanto kabar ne ga mubtada inda ya zo bayan lafazin laula nahau misali laula zaidun zaidun mubtada mubtada shi ya zo bayan laula sai ka ce la ataituka to saboda haka akwai mubtada akwai kabar da ka shafi kana nufin laula zaidun mawjudun ko laula zaidun hadirun هذا النسيم يعتبر عندك ثابت التقدير هذا زيد موجود لا أتيت فبعدين زيد ينا ننبا زيد المبتدا موجود الخبر بعدين زيد ينا ننبا جانا زومك واعتذر واعتذر بقوله غالبا الخلافة يا إدراجي بيتشي غالبا غالبا shafi kaba idan mustadinsa ya zo bayan laula wajibi ne a galibi ba wa dukkan lokaci ba ya ce a galibi nan ne amma rufe ya zo da cikin abinda ambatonsa ya zo wato ambaton kabar na mubtada da ya zo bayan laula amma ta hanyar shuhuda ta hanyar ɗan kaɗan lokaci kaɗan ba kullum ba ka ƙauli kamar faɗin mawaƙi ne ce لولا أبوك ولولا قبله عمر ولولا قبله عمر عمر مبتدا قبله خبر أما قاتل بأن بس خبر إن أنا افل لما يشيني أتي لولا أبوك ولولا عمر ألتق إليك مع الدين بالمقاليد أما تعرفي ولولا قبله عمر بعدم بابنك با بعدم كاكنك با Kuma kafin shi baban naka ba to da kabilar ma'addu sun dora maka dukkan jagorancinsu a kan amma tun da yanzu baban kana dare kakan kama na dare kawai dai in ya zama to ba san dama kai ne gado kai umaru lafazin umar مبتدا ne wa qablahu lafazin qablahu khabar ne to za mu tashi a nan ko ko dai mu sake kwana nan to a ne don ba zai biya yi kamar kara buɗawa wa hadha alladhi zakara bil musannaf wannan bayani da mai kulasa ya ambata wato ibnu malik ya ambata fi hadha alkitab aw annal litabi min anna alhaqqa na cewa shafewa ba da laula wato shafe kabar bayan mubtadan ɗinsa ya zo bayan laula wajibin cewa wajibi ne illa qalilan sai dan kadan wato da yazo a kan nan su zulmi huwa tariqatun li ba'd an-nabiyyin ita wata hanya ce wata mataba ce ga sashin maluman nawo ba dukan su wata hanya ce ga sashin maluman nawo kenan akwai wata hanyar kuma ta wasu maluman nawo ta wasu maluman nawo wa tariqa tsaniya hanya ta biyu ita ce annal haqqa wajibu da'ima su ba mu sai dan ka kullum dai in mutada ya zo bayan daula to kabar din dole ne a tsaye dole ne ka to amma kuma akwai wasu abubuwa zahiri ana ambatun mutum ta na ambaton sabar din wani irin tawili za su nuna su ce dole ne kullum da an zaɓe shi saboda haka suka ce wa anna ma warada min zalika bi ghairi haqqin fi zahiri suka ce tabbas abin da ya zo a irin wannan yanayi ba tare da an shafi kabar ba a zahirin lamari to mu'awwalin ana fassara shi ne ana masa tawili tawili ake ba masaba ta biyu kenan akwai masaba ta wa tariqa salisa hanya ta uku ko masaba ta uku ita ce akwai ta tafsiri akwai tafsiri game da yadda za a yi ta'amuli da kabar na mubtada mubtada 'a da yazo bayan lau. sai a dabi kabar din yayi akwai tafsiri حين أن الخبر الشيء الخبر إن دعما إما أن يكون كونا مطلقا وزي ضمنت كوني من كون كوني من مطلقا طبعا نقول لولا زيد لا زيد أي لولا زيد حاضر لولا زيد موجود وأنا كوني من مطلق ما هي ما كوني من وليك مقيد إذا ما كوني من خاص ba za ka sa shi da mawujud ba ya zama to mutlaqul wujud amma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ya abin nan abin nan ya ga wa na Aisha laula aw muki hadithu ahadin bi kufri la hadamtu ka abada wal banaytuha ala qa'idi wa ala qa'ida ibrahim wani hadisi ne ingantacce ko ne kuma wanda wannan magana shi ne wanda ibirin larabawa ke larabci amma ga shi yanzu anan ya ce laula ƙaunuki ko laula ko an na ƙaunaki hadisi a hadisi ko laula ko laula an na ko laula ƙaunuki hadisi a hadisi bil kufri ba don mutane ki kwana kwanan nan ne haka suka fita daga gabuci da jima ba to ana magana ne lokacin farko maka sai ba don haka ba la hadamtul ka'aba ba ka'aba din nan sai mun sake rusa ta in gina ta a bisa foundation na annabi Ibrahim da yanzu suna ka'aba za ga ba dukkan ta aka gina ta akan foundation ba akwai foundation da aka kira hijr Ibrahim za ga dan gini haka To an samu wani lokaci da asalin kaban haka take daga inda take wanda take muke ganin ta a yanzu da kuma wannan shi Ismail din duk baya a gine an samu wani lokaci da aka samu karisa na ambaliyar ruwa da yanzu aka rusa kaban kwarai shawa zaman to ba su da isasshen kuɗi da za su iya gina kaban gaba ɗaya saboda haka sun kudu gina wannan bangare da yanzu muke gani a gine sauran kamar zaman to suka ɗan tara ƙaramin gini to shi nabi yake cewa ba don ƙurayshawa abinda mutane ke mana ƙurayshawa mutane muke ne yake kwanan na suka riga musulunci yanzu ba da wuce kwana biyu kwana uku wani ƙarshe kuma ba cewa kamar an zo da wani abu mai da hankali da sauro to da da sai a rusa kafar guda ɗaya sun da muna da iko sun gina to farko dai wannan ya kamata a fahimta gina ta gaba ɗaya ba ba dole ba ne ba wajibi ba ne an fahimta da wanda Allah ya ke gina ba ya a fara ma kowa ba yawo saboda haka a shari'a shari'ance shari'a ta gamsu da cewa ana iya barin abin haka to amma kuma halal ne inda zai yi Da tun da ba ba tilas ba ne kuma kada a zo a shiga cikin hayaniya da yawa wasu su kasa fahimta ga shi je je kama musulunta su ga cewa ma kawai ba za su yi mutuncin ba kuma an shiga fata abubuwa haka wani ne ne su kasa fahimta to shi yasa ba a gina ba to kuma da yake dama ginin ba kamar da muka ce ba wajibi ba na shari'a kuma har yau har gobe ma ba a gina ba a karasa ginin ba to muhammad shahid da yana shi ne annabi ya ce laula qaumiki ko laula anna qaumaki habibu ahadin ha بالكفر لولا أو مكي kaga ba za ka menene ba su ba za ka ce maujudu na hmm. ba don mutane ba za ka ce ba don mutane su maujudu suna nan ba ba za ka ce wata dole wata kalma za ka kaddara dole ba ka kaddara ba hmm? mai wata kalma ka wata ka kaddara a watakila za su guje imani hmm? da tarakul imani da tarakul islam irin wannan za ka kaddara an fahimta ba magana maududu na bane domin jiwa suna nan ba shi zai ka ba shi sa yana ba a'a domin kada ko su ga yan bar musulunci da ba tun da kwana kwana ka musulunta an fahimta yawa to wannan kaga ana kiransa ba ba ba ka'in abin nan eh, an bane a wani abu ne wanda yake sa ba na fagin ka'in ba ba ne yanzu laula lulun da akai kuka ko laula lulun da zuwa

domin akwai dalili a ahad in dole akwai wani da suka zama ahad mai zai faru idan da an yi abin da zai fa ake tsoron ya faru shi ne shi ne ne shi ne yawo ya ya wannan yawa ta kaga wannan zahiri ne hmm. saboda haka masabar wannan yana kafa masabar farko ne cewa yana zuwa amma kalil ba bai kamata ki kira ma shuzur ba a ce masa kalil asalin haka in mubtada ya zo bayan laula to kabar ɗin ka shafe shi ake amma ana samun lokaci lokaci da za a bayyana da abin nan da za a bayyana da abin nan kabar yawo والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا kamar irin su mawjud kenan aw kana muqayyadan ko ko kauni ne wanda yake aka masa tarnaki fa in kana kaunan mutlaqan ya to kauni ne wanda yake mutlaq wajaba to a wannan lokaci dole ne a shafe shi in ko ba kauni bane mutlaqi to wannan yana halatta a ambata yana halatta ne a ambata shi na? to ba damuwa to za mu ɗari ƙasar talita yau ne aka muka fara ba alhamdulillah to za mu kwana nan ko? na ga insha Allah karatun mai zuwa ba ta mun mai da baitoci ba idan tunda baitocin nan mun ta bin kansu wajen su uku ko wani abu mai kama da haka saboda karatun zai tashi ne wa hadal zai zakara wani musannif zuwa gaba insha Allah to madalla tashi a rayu ba نعم بسم الله الرحمن الرحيم ina ga bayan an faɗi tashe-tashen hankula da abubuwa marasa da yaki da ke hana mutane barci samun sanya mutane bakin ciki to kuma ya dace a ce za a kira shugabannin yakin nan da su yi haƙuri su daina wannan yakin to wannan wani abu ne wanda yake su. bismillahi rahmanir rahim ya san afghani ya ko shugabannin yan afghanistan umu ku tsayu wa amalu ku yi aiki bil da hankali أم ما للرجال وبمكرن تبجتن بكم يا قالة الأفغان قوموا واعملوا بالأقل أما للرجال قولوا يا قادة الأفغان لو فكرتم حقا عرفتم هربكم لقدرون لو أنكم لو أن هالتكم غداة تحارب يرمى بها جبل لكاد زوج فدعوا الخلاف فإن فيه خسارة وخذوا الذي وثى بهن رسول لا تقتلوا أولادكم ونساءكم واسعوا لهم هذا هو المعقول هنا يا إخوانا يا قالة الأفغاني يا كوشو غبني كان أفغانستان لما هتي على أفغان جمال أفغانستان mutum ɗaya أفغاني In inda yawa ne kuma afghanin ba za ka ce afghaniyu ne ba irin da wasu abubuwa haka suke zuwa mm-hmm. ya ku shugabannin 'yan afghanistan ko mu ku tsayi ko ku tashi wa amalu ku yi aiki bil da hankali amma bai rijali wasu ko ko mazajen ba su da hankali ne yanzu kama ana magana kan afghanistan yanzu kuma a koma ana magana da mutum na uku wannan wani musulmi na daga eh, yana nan kuma yana zuwa a cikin ne a koshi da yawa da sauran tsaron na rashin larabci da suke da kusa kana lokacin da ke cewa ƙarfin afghan saboda haka mutakallim ne da abin nan mere ne ake irin samtun na farko da ake ce maza? Hmm? yawwa alfadin ne da al-mutakallim yawwa sai kuma yanzu a ƙarshe sai aka koma kuma alzai mutum na uku ko ya karata afghani ya ku shugabannin yan afghanistan kamar mai magana mai waƙa ana magana da su gina su yana kallon suna kallon ku tashi ku yi aiki da hankali sai kuma a yanzu aka koma aka ce amma da rijali wa kudu ko dai su mazan ma'ana ana nufin shugabanni a ganin sannan ba su da hankali ne shi yasa suka kasa yin aiki da hankali in baka da faƙi da shi ila zai baka da hankali ta kaga za ka yi aiki da hankali ya karatar afghani ya ku shugabannin afghanistan laukakar sun da kun yi tunani sosai hakan da kun yi tunani da gaskiya tun da kun san har kun wannan yaƙi da kuke yi da fudul wani abu ne mara amfani fudul abu mara amfani ba ya da wani amfani ba ya da mace ku ya ta na ƙasar su zama lafiya cikin kashe juna ya zama kudu lau an na halakatun gharar ta harubi da dai irin halin da kuke ciki a safiyar da kuke yaƙar juna mana a lokacin da kuke yaƙar juna irin wannan hali na saboda irin nauyin munin da rashin ƙimarsa eh, Hmm? saboda nauyin munin sa yi ma biha jabalin da za a ɗauke shi a jeji wani ƙaton dutse da shi dutse ba ba dutse an dutse da za ka raya hankali dutse laka da ya zo da dutsen nan sai ya yi kusan da zama to babu shi saboda irin girman munin halin ana musu wa'adi tare da kansu ba saboda haka fa fada'ul khilafa kubar wannan sabanin mara kai mara gindi fa inna fihi khasaratan tabbas akwai hasara akwai ta irin hasara a cikin wannan sabani na wa khudhu lati saboda haka ku rike wannan wacce ko abubuwan nan da wasabihin na rasulu waɗanda annabi ya wasiya da su a riko da su su ne waɗannan la tattalo a wala da ku kada ku kashe 'ya'yanku ونساءكم لما تنفوا واسأوا لهم كي أشي تقولوا دومين فائدا سنس فجينا قصر وكانت تلت جائلا وقالوا سنس شنو ماتوا. هذا هو المعقول ومن شيء أبنده هم كلي إكاما وبائل أبنده كيفين ونوازي أي وأنا شو سلموا تأيانكم ya ƙarfin afghani ya ko shugabannin yan afghanistan komu ku tashi ku amalu ku yi aiki filasli da hankali amma da rijali ukuru ko mazajen ba hankali ne tare da su ya ƙarfin afghani ya ko shugabannin yan afghanistan lau fakartu mu haƙƙan da kun yi tunani irin na gaskiya arastun da kun san harba kun wannan yaƙi na ku la aikin banza ne shirme ne ba da wani fa'ida law anna halatakum ghadana taharudin da dai halin nan na a safiyar da kuke yaƙar juna mana a lokacin da kuke yaƙar juna saboda irin nauyinsa na muni yurma biha jabalin da za a jefi wani dutse da shi da kada ya zo sai dutsen yayi dab da ya kawo saboda tsananin nauyinsa na muni saboda haka bada wasu kilafa ku bar saɓani ba inna fihi khasaratun tabbas akwai wata asara cikin wa khudhu allati wasa bihi rasulu ku riƙi waɗannan abubuwan da waɗannan abubuwa da manzon Allah ya yi wasiya da su ne la tattalo auladakum kada ku ji Wani wa nisa'akum da matanku wa aulakum ku yi aiki tukuru domin fa'idan kansu هذا هو المعقول والمسلم يعني لهم كل في كامل في هذه Una lokaci sosai? Ta.

afghanistan suna duk bangare na daular farisa ko indiya amerika suna duk bangare na daular farisa da jamhuriyoyi guda shida na kasar abin da kira kariyar soviet duk daula ce ta farisa duk bangarorin yana farisawa ba wai sai mutane iran da aka sani na zamanin nan kawai da ce farisan ba a sauran wa'in na kasashe kusan jirgin ta ne kusan abu guda ne musulunci ya shiga nan tun da wuri tun zamanin sahabbai su kuma mutane afghanistan mutane ne sanannu don kotun shekaru ɗaruka da suka wuce sun kaso sun fara zuwa duniya a na australia tun da ka san australia bangare ne da ake kira kwantinan ne mai zaman kansu da ƙarfin kwantinan australia kuma mutane afghanistan sun sun je can sun shekaru ɗaruruka da suka wuce sannan kuma kayan da muka ce mutane ne jarumai wannan shi ya sa duk can mulki mallaka ma ba wani wanda ya mutu mallaka in ka shigo ma dai za ka fi zaɓen da su ba gajiya da ake zaɓen da su haraka ka dole dole ka abin don gare abili ma ko kwanan nan shekaru kamar talatin da suka wuce

abu ya zama da su an zan zaga an sake wa'in da ake babu babu wani ba wani zafi fiye to da abu ganin sake eh to ai yanayi ne kowa da yanayin sa ko mutane ne mayaka duk da yawan su bai wuce miliyan hamsin da wani ɗari amma dai ka gaishe shi a suke gagarar duniya duk makamin ka duk wani ne zai baya duk kai dai kawai shi kenan dole ka tashi ka basu a ba wani abu na gari duk kuma tarihin su haka suke su mutanen tare soviet sun kawo babura kamar su kuma amerika wani da suka kawo wani yau jike su hamid karzai ba kuma kasu na karzai bai ji mara daji hamid eh, eh hamid hamid karzai tura da suke hamid azalin hamid ne ko wani zahari mun taɓa faɗa ne eh. da sun da suka متصل يا قاعدة متصل أفغاني أول قاعدة الأفغاني أول متصل ثاني عجلة مو يعملوا متصل يذهب إلى جبال الرجل متفعل متفعل متفعل متفعل متفعل متفعل نعم فداء الخلاف مستفعل فداء الخلاف كبار كبار تابعين فداء الخلاف كبار تابعين فلو الخلاف فإن فيه خسارة نعم بندوة eh dawa mana kamar ya kara bincike tsakanin kasancewar da darun da ko baro wajen darun da shi ne ne مستفعل فاعل مستفعل فاعل كما يعني يلزم مستفعل فاعل مستفعل فاعل فمن بعد رجل مستفعل مستفعل مستفعل أنا هو مستفعل فاعل مستفعل فاعل واللغة مستفعل فاعل مستفعل فاعل فولاك اسمها كمال اليوم يسير نعم eh hina ya sulu wata lokacin da yake eh, yake zare wani tukuri wanda yake kawo wani hari hmm? shi ne wani hina ya sulu lokacin da yake kai hari lokacin da yake daga bindiga ya kan jari lokacin da yake zare tukuli ya kan jari shi ne mana ya ce lokacin da yake eh, abin saula ko kai hari ce da wasu kai hari نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك